biyo bayan taron gaugawa na makon jiya wanda ya shafi daukar matakan tsaro a agades kwamitin neman zaman lafiya na yankin agades ya ɗau matakan gaugawa na ba sani ba sabo domin kyautata sha'anin tsaro da ya zame ma wannan yankin alakakai sabbin matakan sun hada da bincike na kwakwaf akan duk wata mota da ke yawo ba tare da lamba ba tare da kai da kawo ba sassautawa na jami'an tsaro a kowane lungu na garin agades ba dare ba rana haka zalika ta dakatar da duk wata mota mai yawo da bakaken madubai a yankin agadas waɗannan matakan na ci gaba da farantawa al'ummar agadas rai abinda ya sa jama'ar garin na agadas karawa da ba da nasu shawarwari wurin da ababu tsaro kenan babu kwanciyar hankali abin cike motoci wanda ba su da takardu abin cike duk wanda ya zo ya shigo agadas yana nan cikin agadas muna so a sani iko ta tashi ta dauki mataki mu son kowane ne shigo agadas ko kowane ne fita a gadan ana barin motoci suna fitowa daga libi suna fito daga aljeri suna fito ta munene su zo bakin bariyar mota a sabka ba a bude shi ba aka bincike shi aka san munene yake kawo da a sabke fasaje a bude mota a san munene a cikin mota ga muna babu sai a bar mota ta wuto kenan dole za mu yi kullun tashi hankali cikin gari kenan mu abin da muke so a yi doka bisa bariyar bariyar duk mota in ta zo daga bangare a sabke kayanta bincike ta bincike ba sai an yi musu wani abu ba dan Allah dan annabi muna kira ga gwamnati kamar ya doki doka shi ke doka shi ke da nama kuma bincike a yi shi bisa ka'ida a ba wa talakawa haƙƙin su wadda suka dace ko ina na da yanci shiga gwamnati ya kamata an an yi doka a kama ta kan gaskiya a bita ta zamana yau da gobe ka yi ta kawai doka ya rana daya mutane hukuma suke sa doka kuma suke taka su ji an hana mota mai bakin mabibi tana yawo sai ganta wani yana cikin ta yana yawo hankalin shi kwanci ba ta shi ko kaɗan saboda ya san ba a komi a nasu bangaren kungiyoyin farar hula na cewa daukar waɗannan matakan na zuwa ne tamkar ihu bayan hari kamar yanda malam malam salamin ba a gamayyar kungiyoyin farar hula na jihar agadas ya yi bayani tare da ba hukumomi shawarar neman gudunmuwar al'umma domin tabbatar da tsaro a wannan yankin na agadas mugu in aka gan shi an san shi mota wadda ba ta kasa ba an ganta ba ta da lamba an santa sai an firgita ne ake bincike ni ba sa security din din din ya zanna a yi na marmarin a yi wannan bincike na agadas ba cikin dakuna ma ba in ana so a fara daga aljufan mutane mu abinda muke so a karshe in za a yi doka ta zamna kawai da mutane su tai suna zama aikin banza iko ne ana biyan su a matsayi musu gidan ruwa gandar mai aikin shi soja ya aikin shi minista ya aikin shi ka gane civil ba Allah shi ma dan kasa ya aikin shi abin karin bayani anan shine cewa daga cikin matakan tsaro da hukumomin suka dauka hadda yiwuwar sallama ma kowane gida da ake da shakkun akwai wani abu a cikin sa da ke kawo cikas a sha'anin tsaro haruna mamman bako sashen hausa na murya amurka daga arewacin jamhuriyar nijar